so mamansa ka shuka alhairai ka wa mama mama ba ta bari dan ta yayyubinci mama za ta kula da rayuwar ka a dace a rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nan zane ni zan yi wa mama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 ka bar shirin shaidani ra'ayin ta mama bar shirin shaidani aikata kiki ga mama my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 Yawa. Ka gaji. Wallahi na gaji umma. Na buga na buga ban samu abinci ba. sai wannan raman na samu. mahaifiyar Alhamdulillah. Sai a yi 'yan dabaru. Allah ma albarka. Wando? A sulala, akwai raguwar ƙarago ki duba cikin son wannan? sai a samu a ɗan kwaɗanta ko a rage mahaifiyar mu mahaifiyar mu ita ce maman mu mahaifiyar mu ita ce umman mu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 yanzu na ga kin wanke muka. ai ba komai yaya dama ne kamata a ce in dinga wanke maka yanka. in dinga hada da naka da umma ina wankewa tunda ka kai aiki ya maka yawa wallahi kuwa bini bini muna can hanyar gona ko ai ni ɗaukin goban ma nake Allah ya kai mu ba ya ganna abun yaya ta daukin goban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 my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

kana ta mana magana ni nan zuciya ta wani numfashi take yi isuhu kawai mu tashi mu tafi ba ma san rakiyar ka kawai mu tafi ba ma san rakiyar ka a'a ya ina ba ka son a mu ba ce ina ba ka son mun goce ka ina bari mu zo mu tsarkin ka ta ku da kare yi anan zaka ga yadda zamu yi da kai mahaifiyar mu mahaifiyar mu ita ce maman mu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

bari ba sai na shiga cikin wa barin kokarin koyon koman hanzarta neman wasu abin da za su dan na san kun ɗebo rana ga kuma yunwa minti kaɗan yanzu ko <laughs> na gode da Allah um, baka ji ba a haɗo musu da fruit mana fresh eh ta Allah wannan ba matsala bane zara yanzu zan kawo muku ko to shikenan bari ya da sai ku ci abinci ku sakata ku wala gidan ku ne nan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 san zuciya haba iso bello za ka cewa yana yalinta hmm? kai ma ka san ba yalinta ba ce kawai dai ka dai faɗa ne wulaƙanci ne kawai da rashin mutunci irin nasa amma yaje zai gani am ki haƙuri karki ce haka ki mai addu'a kin ji ko sanin kanka ne ina muku addu'a kai da shi amma duk abin da zaka faɗa wulaƙancin da bello ya ba zai ba cikin raina ba kuma ki haƙuri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 Rayuwa na ce ba kamar mama kullum ina nazari me zan yi wa mama kamar sharrin shaidani ka kula da mama kamar sharrin shaidani ka lura da mama ka bar shairin shaiɗani tausayawa mama ka bar shirin shaidani ayin ta mama ka bar shirin shaidani kin san me yake burge ni ko dan sai kin Ya da zuwa. Ni ba. ya, da huta kenan. <laughs> Ya yi ya yi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

ai gara nan din ya fi amma ai kamar yanzu hutun zai kare mu dawo makaranta ana makaranta ana ramewa ko ko wani kiba ma kuke da musamman to gida kuma muke fa ba makaranta ba a makaranta ne ake zuwa a ma. amma ana gida hutun ma sai a yi hutun ma maimakon ku zauna a gida sai ku biyo nan kuma kun san ba za mu iya zama ku dole sai kuna kusa da ku ba ka wallahi gashi ne sai suka jawo muka zo nan kai man ka san ainihin da gida akwai bambanci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 ai wato haka Allah yake da sa har ba ta ci ku gane gidan da wuri ba ka kun yi kokari <laughs> ne har ba ga gane za iya hakuri mu koma ba sai sun eh kan jan hakuri fa abin da kamar yau hutun ma zai kare mu dawo to kin ga laifin mu ne gaskiya? To an ce maso tsuntsu shi yake bin sa da jifa kuma an ce garin maso ya baya nisa ta gaskiya ne an yi ji daɗin baki kun dawo hutun gida maimakon ku zauna kusa da mu mm. kun gudo nan to nan din ma ku tsira ba ga shi mun biyo <laughs> eh to mm. to ina mutan gida tana ciki gaskiya muna hutawa to za a gira ne ta mu gaisa uwar yayin ta ba ta saukowa kowa da gaskiya kaga sani sai kira na yake ta yi daga cewa za mu je mu mm. ya bari ai mu gama sannan ya kira ko so yake ku koma da wuri na ai yanzu lokacin ku ne kamar shirin shaidani ka kula da mama kamar shirin shaidani ka lura da mama kamar shirin shaidani tausayawa mama ka bar shirin shaidani bin ra'ayin ta mama ka bar shirin shaidani aikata kiki ga mama mahaifiyar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 ka kula da mama ta yi dan sha ruwan zafin nan sai ki dan sha maganin ko ba zan iya ba ciki na ya kulle kamar son mutu da baki Zan wace, Kuma.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

Assalamu alaikum. Ya ji kina? Da sauki. Bacci take ko? Ta sha maganin kuwa? Ta sha. Ta san bacci kina. Mahaifiyar Mahaifiyar ita ce mamanmu.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 ka shirin sharrin shaidani ka kula da mama ka shirin sharrin shaidani ka lura da mama ka bar da mama muna buƙatar magunguna ne da jini za su kai nawa ne ah, ka je kan za su sanar da kai kuma ko muna buƙatar shi da wuri saboda kaga akwai buƙatar jini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

ita ce imamu mahaifiyarmu ita ce babarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu mahaifiyarmu Na je na samu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

ta shaida kamar sharrin shaidani ka kula da mama kamar sharrin shaidani ka lura da mama kamar sharrin shaidani tausayawa mama kamar sharrin shaidani bin ra'ayinta mama kamar sharrin shaidani da take ki ga mama mahaifiyarmu mahaifiyarmu Yeah.